waɗanda a hayace mu a musa matsalar cewa za mu yi baki shugaban kwamfin sarfiyar na jiha da an yi da ta agaji tare da wadda su a zafin rasuwan da shi ne a barka ziyarci mana a yi a abin da da kuma yan uwa yan isara na ajiyar lokacin gama wani shahararta wannan a da wannan nufin cewa kamar a gabatar da ainihin abin magana ga ainihin malam a ya kamata mu da makaranci wannan wuri mu nazu mu saurari abin da wadanda bayan Allah suka zo da shi na saƙo wanda aka turo su isan suwa zuwa gare mu tun daga malamin har da mu da ɗan kungiya na abin da zaka ma saboda haka aka kallahu cikin da أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو أمل ما ينفع الله مأثور البركة لدرجة Allah ya haɗa fuskokin mu a wannan masallaci na na Juma'a a nan tudun wada Aleru domin gudanar da tafiyar Alƙur'ani mai girma a yau a sabaci da ta kama goma sha biyar da watan Ramadana na wannan shekara ta hijira mai lamba dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijirar biyayyen talibai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kuma sai daidai da goma shan shida ga watan hudu miladiya 2022 don tarihin ya tabbata haihuwar isa ɗan maryam alaihi wa ala salam ina mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan za a iya tunawa dai muna cikin tafsirin suratul a'raf kuma mun shigo tsundum cikin kisar annabi musa alaihi salatu wasalam bayan mun kare kesoshin annabawan da na gabace shi a cikin wannan sura kamar annabi nuhu annabi hudu annabi salih annabi lut annabi shu'aib alaihi salatu wasalam kuma a cikin kisar annan musa din mun kawo inda musa ya isar da manzanci fir'auna kuma ya yi takala cewa inda gaske musa yake ya nuna mai shaida da wannan jama'a musa dama nan da na ya nuna manyan shaidu guda biyu mu'ujizozinsa waɗanda su ne mabudin kuma tabbacin kuma haƙiƙancin kasancewa shi manzo zuwa ga fir'auna da majalisar fir'auna a inda musa ya fi kusan datai bayan ta zama macijiya kuma ta kama walwali tana motsi da ƙarfin da wayata ta firki ta dukkan waɗanda ke gurin sun ba shi musan da abokin tahiyar shi harun alaihi masalatu salam ba wanda aka nuna mana fir'aunan kansa ya faɗu hankali na ya tashi kuma ya tsorata sosai ya ruga a guje cikin tashin hankali ya shiga karkashin gado kuma yana kiran musa ya cece shi ya kawo mai ɗauki da rike mai wannan macijiya kar ta halaka shi bayan wannan ta wuce musa ya sake nuna mujira ta biyu ta ce hannunsa wanda zai hisu a cikin kafaɗa sai kuma a gaina haske ba dan wani ciwo ba duk mun riga mun ji wannan a ah, maimakon annabi a ah, maimakon a ah, maimakon fir'auna da majalisar su su gaskata sai suka koma gehe suka yi kurku suka ce ai wannan sihiri ne kuma za su yi maganin musa ƙarshen al'amari fir'auna ya gayyace ya aika gayya aka gayyato mai ɗan sihiri a garin nan a ƙasan nan gaba ɗai suka zo suka tare da fir'auna kuma ya yi murna kwarai da zuwansu bayan wannan murna kafin a kai bage a waiwaya wajen musa laifin sai suka tambayi fir'auna cewa to wai akwai lada da za a ba mu idan muka ci galaba a kan musa muna so mu ji wannan tun kafin a yi nisa fir'auna ya nuna musu tabbacin cewa za a ba su gagarin lada sannan za a mai da su na kusa da gwamnati wannan ya ba su kwarin gwiwa suka ce to a je a gaya musa mun riga mun shirya aka haɗu da musa inda suka nuna mai zato yanzu ya rage ka kai musa ko ka fara ka mu gani ko kuma mu mu biyo da baya ko kuma mu fara kai ka biyo baya mai ce musa ya ba su ko a cewa su fara Allah ta'ala yana ba mu labarin sun zo da sihiri mai girman gaske a idan masu gani a wannan lokaci wanda ba wanda bai da ba da irin sihirin da 'yan sihirin nan na fir'auna suka zo da shi to amma dai da ƙarshe al'adar gaskiya da a al'adar gaskiya tabbata al'adar ƙarya kuma barazanan da ba ta dorewa lokacin da Allah ya umarci Musa ya saki tashi mu'jiza din albasa ɗaya ya sai ta bi waɗannan sidirorin yan siri gaba ɗaya ta haɗe da ya su allah ya masu arziki na yadda da cewa wannan ba siri ba ne lallai wannan aya ce daga allah don haka suka yi imani wannan kuma imani ya sake mai da hannun agogo baya wajen fir'auna da shi da gwamnatinsa ya ga cewa dai yanzu gaba daya kenan gwamnatin ta faɗi warwar idan ya bar abin aka ci gaba da haka wanda ya sa ya ɗauki mataki na gaba shine inda za mu ji yanzu daga kan aya ta ɗari da ashirin da uku to amma kuma kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar muna da baki a gabanmu kuma manyan baki domin shugaban kwamitin tafsiri na jihar kebbi gaba daya da shi da tawagarsa da majalisar agaji ta wannan jiha a cikin yan rakiyar shi shugaban kwamitin tafsiri na wannan jiha ga sunan tare da mu a yanzu na ganin ai ku ne ya kamata ku bayanin yadda ya kamata don ku yan gari ina ba ba koya bayani a rubuce ake ba shi da sunayen kowa da makamun kowa da kowa da kowa ni tunani na in na gabatar da cewa suna nan sai ku yan gari sai ku zo ku anshi abin magana sai ku gabatar da su su ma ai ba za su rasa jawabin da za su isar mana ba a nan bayan sun gama jawabin su sannan sai kuma inda sauran lokaci to mu kuma sai mu dawo mu abinda ya saukaka wato a jakuwar ada a to shi ke nan, to bisimila. Allah rama inda muka kwana shi ne ko ko inda za mu tashi kai yanzu da za a tashi ake magana قال فرعون آمنت بالله من الشيطان الرجيم قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها لتخرجوا منها لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana maganar fir'auna bayan wancan abin kunya ya tabbata gare da shi da gwamnatin sa ya tabbata cewa Musa ba ɗan sihiri ba ne hanyar karawa da ƙwararru gogaggu masanan lungu-lungu da nau'i-nau'i na sihiri kuma suka kai ƙasa gaba ɗayansu wanda kuma take suka yi gaskiya saranda wanda ke nuna a daidai wannan matakin gwamnatin rahama ta kama faduwa warwar har ƙasa da amma da yake mai rai ba raba shi motsi shi da ya san ya shahara da kama karya ya shahara da mulki na fir'aunanci ya shahara da kizza da cika baki da girman kai na ƙarshe yana ma cewa mutanensa shine rabbu al'a'ala ana rabbu kuma al'a'ala yana cewa mutanensa malakun min ilahin ghairi yana cewa ma mutanensa ya hama nubin nisar hali la'alli aqalu ila ilahi musa wa inni la'azunnuhu kadiban to mai matsayin irin wannan da makamantan haka wanda duniya ta ji turiyar mulkinsa da kasaitarsa da isarsa a ce ya wa ruwas gaba ɗaya kuma ya miƙa wuya a al'adar mai girman kai haka ba su samuwa da haka sai ya gaba zai dau mataki ya nuna dai matsayinsa bayana yana nan shine Allah ta lafiya qala fir'aun sai fir'auna a wannan lokaci ya yi magana ya kalubalanci waɗannan 'yan sihirin da shi ne ya gayyato su daga garuruwansu a wannan ƙasa tashi ya haɗa su ya kuma tattauna da su ya gitta masu sharaɗi ko ko suka gitta sharaɗin ko tambayar za a ba su lada aka tabbatar musu aka yi musu alkawarin idan suka yi galaba ga matsayi da za a ba su manya to kuma a kuma kawai shi kenan a tafi a haka yana ganin kai ba zai yi ba ai wani wuri ma hada baki ce wai wai da musan da yan sihirin ya lura ma abin hadin baki ne yace wai Kabiru kuma alladhi allamakum kuma sihr na lura musan shi ne malamin ku da ya karanta da ku sihiri ka duba irin wannan zalunci musan da fa in an koma baya gudun hijira yayi ya bar garin misra aka shekara goma babu ɗuriyarsa ba a sani ba ko a mace ko a raye kenan wannan shekara goma ai sun sa musa ya ma zama bako a ƙasar misra sannan kafin wannan gudun hijiran musa rayuwar musa ba ta ba shi sanin damar sanin suwa yake garin ba alazina har a cewa yana da wata alaka ko wata sanayya da mutanen garin kuma a ina ya koyi ilimin sihirin da har yau zara'ana zai ce wai musa ya zama malamin 'yan sihirin nan ya je ya gayyato su daga wurare daban-daban aina aka haɗu aina aka yi karatun yaushe musa ya haɗu da su su ina suka san musa shi ina ya san su amma don ƙarfin hali don naɗe shafar kunya da hauka shi ne fir'auna yake cewa na lura ma musan nan malamin ku na ilimin sihiri kun haɗa baki da shi don ku zo ku ku kunye ta gwamnati a idan duniya to za ku gane kuran amantum bihi kwaye imani da shi ku cewa kun yi da ubangijin musa haka kawai kabala an azana lakum tun kafin ba ku izini kai a kasan nan ni a shugaba don haka duk wanda zai wani abu makamashin irin wannan ya zo ya nemi izini don kuma ya shawarce ni in na ce na amince na ba shi dama sannan ya abin da zai yi in na haka la makarun makarfinu fir'auna ya ce wannan na lura kullalliya ce kirki ne da kuka kulla dan ku kunyata gwamnati ku ci amanar gwamnati ku yi zamba cikin aminci a cikin harkar mulki ku ci amanar kasa in hada la makarun makartumuhu fil madinati li tukhriju minha ahliha domin ku raba mutanen garin da kasarsu mun gane wannan makircin naku mun gane wannan kullalliyar taku mun gane wannan dabarar taku haka ba za ta kai labari ba inda mun gane abin da kuka shirya da ku da mu zan gaba daya bakin ku ai manufar ku ita ce ku haɗa ƙarfi da ƙarfe ku kori masu ƙasa daga ƙasar su albashi ku ku gane ƙasar daga baya kasau ba ta alamu sannu za ku san sakamakon abin da kuka yi wai fir'auna ya samu bakin magana hashi musa alaihi salatu wasalam da abokin rakiyarsa annabin allah harun alaihi salatu wasalam da kuma wayannan sabbin musulunta wanda su imanin yanzu yake madarasa a cikin zuciyarsu ba su jin tsoron kowa sai allah wai su fir'auna ke mabarazana yanzu la'uƙatta annan aidiyakum wallahi sai na yanke hannunku zan kaɗe hannuwanku wa arzilakum da ƙafafuwanku dukkanku 'yan tsirin nan yau za ku zan masu hannu guda-guda masu ƙafafuwa guda-guda min khilafin dan na yanke na kalle hannunka na dama zan kuma kalle kafarka ta hagu idan kuma hannunka na hagu na kalle to zan kalle kafarka ta dama kowannen ku ya zai koma gurgu ko mai hannu ɗaya barazanar da ya mutu ke amma malamai sun ce wannan barazanar ta karkata ne zuwa ga 'yan sihirin da duk fir'auna yake jin haushin musa to ya fi jin haushin 'yan sihirin nan da su ne kai tsaye tabbas suka kunyata gwamnati gwamnati ta fada hannun shi saboda ka su yi wannan barazana cewa zai yanke hannuwansu ayyada kulli wa'idin alimna wa rijlahu lisra kowa zan yanke hannunsa na dama da kafarsa ta hagu haka mai tafsiri ya fassara anan zan tsaya ba usalli لأصلبنكم أجمعين sannan zan gicce ku in kekkere ku gaba ɗayan haka za ku kasance har ku mutu sannan injinin ku ya gama digewa kuna na a kekere dama ba mai motsi duk kowane an kafa ita. dan sauran hannun da ya rage an kafe shi cikin kusa kafa ɗaya da ta rage an kamnan wannan jini na zuba ɗan ma kafa jini na zuba saboda haka ta gaba wanda zai kai labari kenan yana nufin zai karkashe su ne amma ta hanyar kisan gila irin wannan wanda ya mana kisa irin na wulakanci a yanke maka gababuwa har ka rasa ranka a haka wanda take barazanar da ya masu mana ya hadar kalam على هذا الكلام التطويف اللي سهرة يا بدو أن مغنى دان سورة ينسيري ولكي يستخف أقول الآمة دمين حنك لنطولن جمغرين جري هدى يندون أجينا مغنى هر أجينا برادنا كاغا صولن جري حواف تبقى فأكنتوا أحن في ألك إلى قرنتين وإسيدوا أسرقين سيبت رانو هاو sannan wa yunsiyahum ma asabahum min al-hazima da wannan barazanar ta su sai sa su mance kunyar da ya shaka wani su ta fa ta ji kunya to ga an yi wannan barazanar wanda suke awam wanda su suka fi yawa a gari sai su mance da waccan faduwar da gwamnati ta yi waya da alal amra makidatan mutaffaratan bayna musa wa sahara sai mai da wannan abin da ya jawo talala ga gwamnati wani haɗin baki ne tsakanin musa da shi da yan siri ba yanzu da zalika ma fata suka fi amma da wannan sai amfani da wannan dama ya dawo da matsayi ne a cikin idanun mutanen gari amma saharatu fa na nafa'ahum ilmuhum ana ce amma su yan siri tuni ilimin da suke da shi ya amfane su su sun zo da cikakken yakinin cewa in ɗan siri ne bai isa ya rinjaye su sai suka shi anin yanzu, da wannan sun gane ka abinda Musa ya zo da shi ba su ba ne. amma kafuhu dan haka ba su tsoron auna ba in dakala al-iman fi domin imani ya riga ya shiga zukatan su idan imani ya shiga zuciyar su mai tsoron kowa wallahi sai Allah bala yarji'una ila al-batil ba za su dafa dawowa baya zuwa ga kariya ba to naga mai kula da lokaci ya tsaya gabana gila.

بسم الله الرحمن الرحيم